Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد hausa Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan akwai mu dauke da shirin nan na rayuwar zamantakewa sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin nan na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku da fatan kuma masu taurare za a kasance a tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. najeriya an kai wa airin motocin tawagar shugaba buhari farmaki a cikin jihar katsina a kasar labi kuwa saiful islamu gaddafi na shirin fitar da wasu sabbin tsare-tsare na siyasa iran da venezuela sun jaddada wajibcin ƙara ƙarfafa ƙawance da alaƙoƙi a tsakaninsu tons kuma ga labaran daki ke wasu 'yan bindiga sun kai wa ayarin motocin tawagar shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya hari a cikin jihar katsina mai magana da yawon shugaban kasar garba shehu ne sanar da hakan inda tabbatar da cewa an yi wa ayarin motocin tawagar kwantan bauna kuma an buɗe masu wuta a kusa da garin dutsen ma na jihar katsina garba shehu ya bayyana cewa shugaba buhari baya cikin tawagar sai dai wasu daga cikin masu yi masa hidima da kuma jami'an tsaro gami da masu tsaron lafiyarsa da sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an hukumar dss amma babu wanda ya rasa ransa sai dai wasu mutane biyu daga cikin tawagar sun samu raunuka kuma tana aka garzaya da su asibiti sanarwar ta kara cewa lamarin ya faru ne a lokacin tawagar ke kan hanyar ta ta zuwa garin daura domin yin shirye-shiryen isowar shugaba buhari inda zai yi bukukuwan sallah babba a garin na daura jihar katsina wadda ita ce jihar shugaba buhari tana ɗaya daga cikin jihohi da matsalolin tsaro suka yi kamari a cikinsu musamman ma dai satar jama'a domin karɓar kudaden fansa kafofin yada labarai a kasar libya sun ambato majiyoyi na kusa da sifil islam gaddafi na cewa yana shirin gabatar da wani sabon shiri na siyasa a kasar shafin labarai na africa news ya ba da rahoton cewa a cewar majiyoyin da ke kusa da sifil islam gaddafi lauyansa khalid azaidi zai gabatar da bayanin shirin nasar kafafen yada labarai wanda ya kunshi mahangar saifar islamu gaddafin kan batutuwa da dama da suka shafi siyasar kasar libya daga cikin abin da shirin ya kunsa kuwa har da bayyana mahangarsa a kan batutuwa wanda za su taimaka wajen warware rikicin siyasa da ya kice kicin yawa a kasar ta libya sannan kuma kokarin haɗa kan al'ummar kasar domin yin aiki tare da kuma girmama mahangar juna ta siyasa da zamantakewa da dai sauran batutuwa waɗanda suke cima al'ummar kasar libya tuwo a ƙwarya To jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa kara haɓaka alaƙa a tsakanin ƙasashen Iran da Venezuela da kuma ci gaba da yin tsayin daka wajen kare haƙoƙinsu shine babban makamin da suke da shi wanda zai kai su ga samun babban nasara. A cikin saƙon da ya aike wa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a jiya talata ra'isi ya ce yana da tabbaci kan cewa za a samu nasara ta hanyar faɗaɗa hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ci gaba da yin daka wajen fuskantar bukatun wuce gona da iri na 'yan mulkin mallaka wanda da yana zuwa ne a cikin wani sako na taya murna da shugaban kasar iran ya aike wa shugaban kasar ta venezuela dangane da zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar inda ibrahim ra'isi ya bayyana cewa salon da venezuela take tafiya a kansa na zama ƙasa mai cikakken 'yancin siyasa yana mai nuni ne da ƙoƙarin da simon bolivar gwarzon kwatar 'yancin kai na ƙasashen kudancin amurka ya yi a ƙarni na goma sha tara kuma a yanzu venezuela babban misali ce a kan sadaukarwarsa da kuma ƙin miƙa wuya ga manufofi na 'yan mulkin mallaka raisi ya ce wannan rana mai cike da tarihi wata alama ce ta ƙoƙarin da ƙasashe masu neman 'yanci ke yi na kawar da mulkin mallakar kasashe masu girman kai na duniya shugaban na iran ya bayyana fatan cewa tehran da caracas za su kara inganta dangantaka da kuma kawance da ke tsakanin su zare da shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya kai a kasar iran a watan da ya gabata bangarorin biyu sun rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru ashirin da nufin karfafa haɗin gwiwa a bangarori daban-daban musamman a fannin kimiyya fasaha aikin gona man fetur da iskar gas sinadarai na man fetur yawan bude ido da kuma al'adu a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta farisan jaman ta sallami mauricio pochettino daga mukaminsa na horar da 'yan wasanta bayan shafe watanni goma sha 18 a kungiyar kungiyar da ta bayyana hakan ne a wata sanarwa wadda ta fitar tana mai cewa farisan jaman ta tabbatar da cewa ta kawo kwanta kwantaragin nasa kungiyar tana godewa pochettino da ma'aikatansa akan kokarin da suka yi na tsawon lokaci a kungiyar a ɗaya bangaren kuma kungiyar ta farsan german ta mai gurbin sa da christoph galtier mai shekaru 55 a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta wanda ya taba hannu tare da kungiyar daga nan zuwa shekara ta 2024 galti da shi ne jagoranci ƙungiyar kwallon kafa ta lille wajen lashe kofin league one a shekara ta 2021 ne kuma mai horar da 'yan wasa na bakwai a farsan german wanda ta dauka tun bayan da katar ta sayi kungiyar shekaru goma sha ɗaya da suka gabata ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka tsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 ƙasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shafin labaran yahudawan sahayuniya na jewish news syndicate jns a takaice ya wallafa labarin cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman yana goyon bayan kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma yana taka tsantsan kuma ya fi son al'ummar kasarsa ta nuna goyon bayanta kan haka domin gudun abin da zai je ya komo a rahoton da shafin watsa labaran jns ya wallafa ya fayyace cewar kasar yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya tura makarrabansa kan zuwa gudanar da zaman tattaunawa da manyan jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a asirce domin baya bukatar abin ya fito fili karara duniya ta shaida kafin lokacin da ya dace kuma ya bayyana a fili shafin watsa labaran na jns ya jaddada cewar hakika akwai babbar gazawa da take ci gaba da gudana a tunanin manyan jami'an amurka musamman 'yan jam'iyyar democrat inda suke tunanin zai yiwu su koyar da sarakuna masu girman kai ɗabi'ar girmama haƙƙin ɗan adam amma ba za su faɗaka ba har sai bayan da lokaci ya ƙure musu yayin da wani mai nazari a sashen nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jami'ar saint rajanatnam da ke ƙasar singapore kuma marubuci james dose ke cewa hawan bin salman kan karagar yarima mai jiran gadon saudiya ya samar da shimfiɗar da za ta iya sauran kaiwa ga samun kulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila james dose a cikin wata makala da ya rubuta ya bayyana cewa matakin gaggauta kulla alaka tsakanin kasar saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila ya zo kusa tunda dai mahukuntan saudiya suka sanar da amincewarsu kan baiwa 'yan kasuwar haramtacciyar kasar isra'ila 'yancin shiga masarautar saudiya domin gudanar da harkokin kasuwancinsu dosi ya kara da cewa gwamnatin saudiya tana son karfafa alakarta a hukumar kasance da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma tana buƙatar fakewa da wasu dalilai a matsayin sharan fage kan haka a nashi bangaren jakadan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kasar amurka mike hazok yana cewa abu ne mai matukar mahimmanci gare mu a samu kyautatuwar alaka tsakanin amurka da saudiya domin hakan ya zame shimfiɗa mai karko da za ta sauƙaƙa matakin ƙulla alaka tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya mike hazok ya bayyana wa shafin watsa labaran anxious na kasar amurka cewa muna fatan masarautar saudiya ta shiga cikin sahun kasashen yankin tekun fasha da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana mai jaddada cewa hakika kaiwa ga matakin kulla alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da gwamnatin haramtacce kasar isra'ila abu ne mai kamar wuya matukar ba a samu kyautatuwar alaka tsakanin amurka da saudiya ba mike hazok ya fayyace cewar muhammad bin salman bin abdulaziz yarima mai jiran gadon saudiya ya fito fili ya bayyana shirinsa na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma dai akwai tabbacin cewa mahaifinsa sarki salman bin abdulaziz yana kawo matsala a batun saboda har yanzu yana daga cikin masu ƙarfafa goyon bayan al'ummar falastinu yayin da tsohon jakadan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dore gol yake bayyana cewa alakar haramtacciyar kasar isra'ila da saudiya za ta taka gagarumar rawa wajen ganin an miƙa ragamar sarautar saudiya ga muhammad bin salman bayan mutuwar mahaifinsa kuma kyakkyawar alakar ɓangarorin biyu za ta fi ƙarfi da tasiri ne bayan shelanta kulla alakar jakadanci a tsakaninsu dore gol ya bayyana wa jaridar new york sun ta kasar amurka cewa cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya fi mahaifinsa himma wajen ganin ya sanya masarautar saudiya kan sabuwar hanya da za ta kai ga kyautata alaka tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila gol ya fayyace cewar ziyarar da firaministan ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya kai zuwa kasar bahrain wata manuniya ce da take bayyana an kai ga matakin ƙarshe na kulla alakar jakadanci a hukumance tsakanin kasar ta bahrain da gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila kuma hakan tana matsayin shimfiɗa ta kulla alakar jakadanci tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da masarautar saudiya dora gol ya kara da cewa a halin yanzu an samu gagarumar ci gaba a tsakanin al'umman ƙasashen larabawa da gwamnatin yahudawan sahayuniya musamman tsakanin 'yan wasan motsa jiki inda 'yan wasan haramtacciyar kasar isra'ila suke karɓar bakoncin 'yan wasan ƙasashen larabawa akai-akai jami'in na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya buga misali kan haka da wasan kokowar jido da ta gudana tsakanin tahani alkahatani 'yar ƙasar saudiya da takwararta ta haramtacciyar ƙasar isra'ila raz hashko inda tahani ta sha kashi a hannun takwararta ta haramtacciyar ƙasar isra'ila raz Hashko. a gasar olympic ta shekara ta 2020 hakanan kafofin watsa labarai na kasa da kasa sun bayyana cewa muhammad bin salman yana dabda sanar da kulla alakar ƙasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila domin bin sahun kasashen haɗaɗɗiya daular larabawa da bahrain kan haka cibiyar washington mai kula da harkokin siyasar yankin gabas ta tsakiya ta bayyana cewa ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya kai zuwa kasar bahrain wata babbar shaida ce da take gwada cewa akwai gasa a fagen diflomasiyyar kasar bahrain da haɗaɗɗiya daular larabawa cibiyar ta jaddada cewa gasar da ta kuno kai tsakanin kasashe. ƙasashen biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain wata manuniya ce cewa akwai yiwuwar samun ci gaba da za ta zo kwatsam kan batun ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila cibiyar ta washington mai kula da harkokin siyasar yankin gabas ta tsakiya ta ƙara da fayyace cewar ziyarar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali benet ya kai zuwa ƙasar bahrain jirginsa ya ratsa ne ta sararin samaniyar saudiya inda hakan ya ƙara kara ƙarfin raɗe-raɗin cewa sanarwar ƙulla alaƙar jakadanci a hukumance tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kusa har ila yau wasu kafofin watsa labaran yahudawan sahayoniya sun bayyana ƙarin matakan da ake ɗauka na ganin an ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin cimma burin ƙulla alaƙar jakadanci a tsakanin su a fili jaridar jerusalem post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ba da labarin cewa a akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar ƙasar isra'ila waɗanda za su kai ga ƙulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen su a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain jaridar jerusalem post ta kuma ambaci cewa matakin da mahukuntan saudiya suke ɗauka a fagage da dama musamman siyasa suna matsayin manyan alamu alamu ne da za su sanya hanzarin aiwatar da haɗin gwiwa tsakaninsu da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da zai ba da haske kan makomar alaƙar da ke tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta kai ga ƙulla alaƙar jakadanci a tsakanin su. har ila yau jaridar jerusalem post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fayyace cewar ministar sadarwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya'oz hendel ya sanar da wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatarsa da kamfanin kamfanin sadarwa ta Google an samar da wata wayar sadarwa ta hanyar karkashin ruwa wacce za ta kasance mai karfin aiko bayanai da za ta kyautata harkar sadarwar haramtacciyar kasar Isra'ila a tsakanin kasashen duniya kuma wayar za ta taso ne daga kasar Italiya kuma za ta ratsa ta kasashen Indiya, Saudiya da Oman sannan ta isa haramtacciyar kasar ta Isra'ila kamar yadda jaridar Jerusalem Post ta kara da cewa mahukuntan Saudiya sun amince jiragen saman gwamnatin haram haramtacciyar kasar isra'ila su dinga bi ta sararin samaniyar kasar su inda ire-iren waɗannan damammaki ne da haramtacciyar kasar isra'ila ta samu tun bayan da muhammad bin salman ya karbi ragamar yarima mai jiran gadon saudiya a shekara ta 2017 a nasu bangaren mahukuntan saudiya sun ɗauki matakai masu yawa wajen ganin sun shawo kan al'ummar kasar su ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya yin taurin kai don haka a matakin makircin siyasa a hirar da amir bandar bin sultan tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya ya gudanar da tashar al'arabiya ta ƙasar saudiya ya ɗauki matakin yin dirar mikiya kan shugabannin falasɗinawa tare da ɗora alhakin rashin ci gaban al'ummar falasɗinu da warware matsalolin falasɗinawa kan mahukuntansu lamarin da yahudawan sahiyuniya suka fassara da cewa wani babban mataki ne na ƙara kusanta tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila kuma sharan fage ne da zai kai ga kulla alakar jakadanci a tsakanin kasashen biyu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kar a yi nisa don ga shirin nan na muririn ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kai komo da ake tsakanin sojoji masu mulki da fararen hula kungiyoyin fararen hula a sudan muna fatan wannan abin zai zo karshe sannan kuma na fatan tattaunawa da kungiyoyin fararen hula suke duk dawo da mulki hannun fararen hula ya samu cimma nasara sannan muna a gefe ɗaya muna fata hakan ya zama darasi ga sauran kasashen mu na afirka duba da yadda suna ganin umar albashi yana iya kokarin shi amma sun ga ai bai iya ba ina bai iya ba gashi nan makamancin haka ya faru a libya so ya kamata a ce mun koyi darasi kyakkyawa dangane da tafiyar da mulki da shugabannin mu suke yi a afirka ubangiji da allah ya kawo mana shugabanni na gari allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu na afirka amma gaskiya umar albashi ya taka rawa sosai kuma yanzu bayan wucewar shi a ce gane cewa ai ya taka rawa dama ya iya ba iya ba ne bai ba kawai dai halin na adam ne da kaguwa allah ya kawo mana karshen waɗannan tashi tashi hankula da muke fama da su a kasashen mana afirka mai magana da zp ibrahim rugar malam shagalako kogamin daga sokoto a tarayyar najeriya boh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bo hausa mai magana aliyu nasarawa kumin galma ah, alhamdulillah ala kulli hali a bibo hausa muna kan godiya muna jinjina muku dangance da ra'ayoyi da ba Allah ka ba su a ah, yau a nan gare mu komin ta galma a koyaushe mutum yi abin kwarai ka tuka hudi musai da miyar nama na kumin galma ya wani abin mamaki a gaban idanunmu shine ne sai da miyar samarata na kumin galma ya aske wata tsohuwa tana noma gonarta tsohuwa ina masu noma ta ce babu sunan ya ce ta tashi a lokacin shi yan aiki ko mutum nawa na su nemi tsohuwa gonar nan shi kadai irin wanganga haka naka so yan siyasa su rika yi haka naka bukatar dukkan wani dan siyasa dukkan wani mai siyasa su rika yi insha Allah ta'ala biya wasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau zan nuna farin ciki na bisa ga ga sojojin sudan bisa ga zanga-zanga da an kai mutanen sun kamar tuhiya da mutum ɗari allah ya mace kawa yanzu sun kire jama'a za su ba da iko ga wara kula to wanga kira da sun kai yi daidai da aminci yi daidai dan soji shi ya ɗauki abu da kai ne kuma shi ce zai ajiyewa kenan abin da maka so ga mutane kuwa shi koyi da su su ko wara kula ya an gaba su su bi mutum guda wanda sun kayar da masu shiga gaba in ya shiga gaba an ka sashi shi ko su goya mai baya ubangiji allah sa kuma a ce kare da an kai allah ba sa allah taimaka allah ta sa sudan kuma wata ta yi kowa kasashe na duniya su yi haka na amin don su annabi hassan barka na gaishe ubangiji allah ba sa allah ba zuriya mai albarka amin. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usain satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na yi nasiha ga al'ummar musulmin duniya ko in ce eh, al'ummar kasar mu Nijar musamman ma nan eh a cikin wannan kwanaki goma masu albarka kada mu sake wato kabar mu ya zama na sai ta shafin sada zumunta ne zamu dinga yada su irin su WhatsApp Facebook da wani stati da sauransu mu yi kokari mu dinga furtawa da bakinmu ko ba gaskiya ba ta yadda sakon zai dinga kaiwa har ga zuciya wato Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ko ba gaskiya ba ya zamana muna furta su a wuraren sana'o'inmu ko kasuwancinmu ko kuma ma a cikin gidajenmu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya Iran Hausa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Iran mai magana Alhaji Umar daga birnin Damagar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da mani mu na tashan duniya ga baki daya wanda Allah ya ba iko suka je kasa mai tsarki to da Allah da annabi mani ya san mu ku tuna da kasashen mu ku tuna da halin da ake a kasashen mu na tashe tashen hankula da yunwa da sauran matsaloli dai wanda nahiyar mu ta Afirka da ma duniya ga baki daya take fuskanta a wannan lokaci da kuma na addu'a ubangiji Allah kawo karshen wannan wahalhalu da ake ciki. Sana na biyu kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da gwamnati sun kula da masu karamin karfi da marayu da sauransu ya kamata a taimaka musu albarkacin wannan sallah kenan samu abin da su ma za su san an yi wannan sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar niger tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Lamu alaikum Radio BOH Iran mai magana kwamar ya Yakubu Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba ke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina ne akan cirewa kasar Mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS dai hakika wannan mataki abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne kuma muna jinjina wa kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS takwas a kan matakin da ta ɗauka na cirewa ƙasar mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ta ƙaƙaba mata da fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƙasashenmu na afirka ta yamma baki ɗaya kuma muna kira ga gwamnatin mulkin soji a ƙasar mali ita ma ya kamata ta ɗau matakai irin waɗannan na kawo ƙarshen takaddama da takun saƙa da ke faruwa a tsakaninta da ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma ecowas domin kawo ƙarshen wannan takaddama domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mali da ingantuwar tattalin arziki a mu na afirka da ma duniya baki da muna godiya rediyo boh mai magana kwamarat iliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi jaje ne dangane da abin da ya faru na iftila'in girgizar ƙasa a ƙasar Jamhuriyar Musulunci Iran. To muna jajintawa da farko muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan dukkanin musulman da suka rasa rayukansu a wannan iftila'i wanda insha Allah ta'ala muna kyautar zaton ya zame musu shahada sannan kuma wanda suka ji raunuka su kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a nan gaba allah ya kawo saukin wannan al'amari da yake faruwa musamman a wayannan gurare kamar yadda kwanaki ya faru a kasar afghanistan kuma hakan takan dan faru jifa-jifa a tsakanin wannan kasashe a yankin asiya musamman wayannan yankuna irin haka takan faru allah ta baraka wa ta'ala ya kiyaye gaba allah kuma ya maganta mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju birnin yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya kusa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah ka mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah shayar da mu da mana mai albarka manomanmu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah ka musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba daya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabannin mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa. Assalamu alaikum warahmatullah mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram yana so ku bayan dama zan yi tsokaci akan tafiyar mulkin kasarmu mu ina kira ga yan adawa da ma duk wani mai mukami da ya ba wanda Allah ya ba mulkin kasar haɗin kai kai domin a tafiyar da ƙasa a sa ƙasa gaba ba son zuciyarsu ba kuma su duba al'ummar da suke mulka da halin da suke ciki a yanayin da yanayin da suke ciki domin a magance musu halin da suke ciki a bi ra'ayinsu a ji kukansu domin a share musu hawaye allah sa hakan ta tabbata kuma allah sa kiranmu ya tafi inda ya dace ya kamata su haɗa kansu gabaki ɗaya a tafiyar da mulkin ƙasarmu domin ta haska a ko'ina a faɗin duniya muna fatan hakan. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zan yi dan tsokaci a game da shugabanci na kasar Nijar. Ya kamata gaskiya 'yan siyasa ku gane siyasa ba faɗa bacci ba. Ya kamata a haɗu a ba shugaban ƙasa da muka zaɓa a ba shi goyon baya a yi tahiya ɗaya tsintsiya zama tsiya tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ya kamata a duba a gani sai an ba shi haɗin haɗin kai zai jagoranci na gari jama'a talaka su ji daɗi in dai dan talakawa kake neman mulki ya kamata ka goya ma talaka kai ka hudda talaka daga cikin halin haƙula yanzu ka duba gani wasu yan adawa an ce su shiga asambile sun ki shiga amma kuma daga baya sun dawo sun shiga asambile to kenan dama ba dan talaka ba suke dan kishin aljihunsu na kuna agwa mai faci daga nan zandar. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa VOH daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri kamar yadda a shirin da ya gabata ne muka fara maganganu dangane da mahanga ta musulunci muka kutsa muka yi nisa muka kuma zo ga natija sakamako na cewa musulunci mahangarsa ita ce lallai a rayu da juna to sai muka kasance mun karkare shirin da ya gabata tare da bijiro da wata tambaya duk da cewa ga mahangar musulunci shine a rayu da juna hatta ayyukan ibada wanda musulunci ya zo da su a aikace mun ga rayuwa ce ta juna cuɗanni in cuɗai ka taimakekeniya to me ya kawo ne cewar yau in aka wayi gare duk yawan da musulmai suke da shi a duniya sai suka kasance masu rauni sai suka kasance ba kuma sun ɗinke da junansu ba ba su kasance irin wannan taimakekeniyar da musulunci yake cewa su yi sai suka kasance ba haka suke ba hasali ma sai ka ga musulmi da musulmai kowa gaba ake da juna neman aibin wancan ake aibata shi hatta ma waɗansu ƙoƙari suke yi ta kowace hanya su ga sun fitar da waɗannan daga addinin ma gaba ɗaya waɗannan su zagi wancan waɗancan su la'anci wancan duk abin ya zama kai ka ce ba mabiya wannan addinin wanda shi ne addinin da ya yi kira ya kuma ƙarfafa zamantakewa da juna a tsakanin mabiyansa me faru ne to tambayar da duk wani wanda yake tsinkayen al'amura wannan tambaya ce wacce take kwakwalwarsa tambaya ce wadda bayan da za ka yi ko da ka furta ko baka furta ba wannan tambaya tana cikin kwakwalan mutane musamman mabiya su kansa addinin Ga shi dai koyarwa ce ga ta nan hadisai ne ayoyi ne na alkur'ani dukkan wasu abubuwa da mutum zai iya tunani na shiryarwa hatta rayuwa ta annabin nan da ya kawo mana addinin nan na musulunci a cike take da al'amura na zamantakewa hasali rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi ne wanda ya je ya samu ƙabilu mafi ƙiyayya da juna ƙabilu mafiya gaba da juna a madinatul munawwara ya yi hijira daga maka ya je madina ya yi sulhu tsakanin waɗannan maƙiya da ke shekara da shekaru suna karkashe juna suna ainihin gaba da juna waɗannan ƙabilu guda biyu sanannu wato ƙabilar aus da kabilar khazraj wanda suke madina rasulullah yana daga ainihin mafi girman ayyukansa da ya aiwatar a farkon da'awarsa ta musulunci ya je ya yi kokari ya ga cewa waɗannan ƙabilu sun ƙaunaci juna sun so juna sun kuma tabbatu tare da juna sun samu rayuwa ta zamantakewa da juna cikin sulhu da ainihin son juna da ƙaunar juna a aikace kenan banda kuma abubuwa da dama da manzon nan yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aikace wanda ya nuna mana cewa mai koyi da shi dama haka Allah ta'ala yake nusar da mu mu mabiya wannan addini walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kamar inda Allah ta'ala yake nuna mana cewa mu muna da kyakkyawan koyi a cikin wannan manzo amma ba kowa zai koyi da annabin nan ba sai Allah yake cewa liman kayan wanda yake son Allah da manzon shi yarjullaha wa rasulahu wal yawmal akhir wanda yake neman yana son lanan kiyama zakar Allah kathira kuma yana ambaton Allah da yawa shine wanda zai yi wannan to wanda ka dauka ka tambaye shi a cikin musulmi zai ce da kai yana daga cikin waɗannan waɗanda suke suke koyi da rasulullah to irin wannan tambaya ce wadda yaya za mu iya fito da amsarta me ya kawo waɗannan gaba wanda yau aka wayi gari musulmai suna ciki ba aunar juna ba son juna ba a yi nahin rayuwar zamantakewar da addinin ya ce a yi duk ba a yi to menene dalili to a nan fi sabilillahi wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa tunda mahanga ce ta musulunci muke so mu fito da ita babban al'amari shine cewa akwai sababba da yawa da suke kawo zamantakewar musulmai ta kasance ta yi tsami sabubban suna da yawa wanda idan muka bibiyi sabubban daga tushe sai mu koma a cikin tarihi wannan wani sababi ne a dunkule kafin kuma mu zo sababi ko kuma sabubba waɗanda suke a ɗaiɗaiku sababi wanda yake a dunkule sai ka koma tarihi tarihin addinin nan ba wai addini na musulunci da zuwan manzo muhammadan abdullahi sallallahu alaihi wasallama ba a'a tun farkon halitta da allah ya halicci annabi adamu ya sanya shi da shi da matarsa hawa a cikin aljanna iblis zai zo ya ruɗe su allah ya hana su su ci wata bishiya shaidan ya zo ya ruɗe su suka je suka ci suka kasance sun saɓi allah allah ya yafe musu ya gafarta musu amma ya fitar da su ya ce da ainihin iblis da sauran mala'iku su zo su yi wa annabi adamu sujada to wannan sujada da iblis bai ba ya yi takabburanci ya yi girman kai ya yi ɗagawa allah ya la'ance shi ya fitar da shi daga rahamarsa iblis me yayi rantsuwaye da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in yace na rantse da izzanka kai Allah duk waɗannan 'yan adam ɗin 'ya'yan wannan adamun saboda shi ne ka tsine min saboda shi ne ka wulakanta ni ka fitar da ni daga cikin ka? to na rantse da izzanka duk 'ya'yansa duk juriyarsa duk wanda yake daga tsatson adamu ɗin nan la'ugwiyannahum ajma'in gaba su sai na batar da su illa ibadaka humul mukhlasin sai dai daga cikin su waɗansu bayinka waɗanda aka tsarkake su masu ikhlasi wanda su an tsarkake su an tace su waɗannan ne ba zan iya kaiwa gare su ba to kaga ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa to wannan abu da iblis ya yi alkawarin zai yi na batar da 'yan adam sai allah ya gaya mana a cikin ayoyi daban-daban ishe to ku 'yan adam ku sani cewa shi wannan shaidan lakum aduwwun mubin makiyi ne mai bayyana kiyayya gare ku saboda haka ku shiga taitayinku fattakhidhuhu aduwa kuma ku ɗauke shi maƙiyi tun daga abin da ya ce zai batar da ku sannan Allah yake cewa to tunda da kayi rantsuwa za ka batar da su to ni kuma na rantse da kai da duk wanda ya bi ka daga cikinsu sai na cika wata jahannama da ku to kaga abubuwa dai fa tushen asali shine cewa shaidan ya yi rantsuwa zai batar da 'ya'yan annabi adamu ba zai bar su su haɗu da junansu su yi rayuwar zamantakewa ta son juna ba ba zai bar su su kasance sun yi abin da Allah yake so da manzansa ba ba zai bar su su bi tafarki na hakika tafarki na rayuwa managarciya ba to idan ku shaɗan yana daga cikin wannan abubuwan da ya alkawari ya kuma rantsuwa kuma gashi nan yana yi to ɗaya daga ciki waɗan ko kuma ɗaya daga cikin mafi girman tushe na irin wannan rashin rayuwa ta son juna da zamantakewa tunda neman amsa muke ta wannan tambaya da ke kwakwalan kowa cewa me yasa gashi addini ya ce a rayu rayuwa managarciya a so juna a ƙaunaci juna amma ba a yi to in kana neman tushen asali shine wato wani abu na koma ta shaidan da al'umma suka shiga ciki shaidan ya sa koma kamar mutum ne ya zo ya sa koma a cikin ruwa yana sai ya kama kifaye to ma shaidan tana nan ta kowane bangare saboda haka da yawa daga cikin mutane hatta musulman sun fada koma shaidan to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin rayuwar zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin muna karshe Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan yadda kasar china take yin kutse cikin nahiyar afirka ta yadda wasu manazarta suke ɗaukarsa a matsayin wani sabon salon mulkin mallaka amma a cikin ruwan sanyi za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori daban-daban To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangare na farko zai gudana. Idan za a yi magana a kan zurfin alaƙa take tsakanin China da Afirka da kuma cakwakiyar da take kunshi a ciki, to za a faro ta ne daga birnin Addis Ababa, inda can ne babban shelkwatar ƙungiyar tarayyar Afirka. a can ne kasar ta china ta gina wa kungiyar nahiyar ginin shell ta mai hawan benaye 21 da ta kashe dala amurka miliyan 200 wajen gina shi injiniyoyi da kuma ma'aikata duk sun zo ne daga kasar china kuma tsarin ginin ya yi kama da cibiyar sararin samaniya a ƙarshen watan disamba na shekara ta 2012 ne dai aka gudanar da wata kwarkwaryar biki ta miƙa wa hukumar ƙungiyar a afirka wannan katafaren ginin wanda yake a kan titin roosevelt a tsakiyar babban birnin ƙasar ta habasha an ci gaba da gudanar da ayyukan da suka shafi sha'anin mulki na tafiyar da ƙungiyar ta nahiyar afirka da dukkanin kwamitocin da suke ƙarƙashinta na tsawon shekaru kusan biyar ba tare da wata matsala ba shugabanni da al'umma afirka sun rika kallon wannan irin kyauta ta ƙasar cin a matsayin wata baiwa mai ban mamaki wacce kuma a lokaci guda take nuna masu bambancin yadda ƙasashen turai da amurka suke hulɗa da ƙasashen nahiyar a matsayinsu na ɗaiɗaiku da kuma yadda suke a jumlatance da kuma yadda ita ƙasar china take yi su dai turawa suna da tarihi na mulkin mallaka a cikin wannan nahiyar ta afirka don haka duk wani aiki da za su yi ba shi fita daga ƙarƙashin ƙoƙarinsu na ci gaba da tabbatar da fifikonsu da kuma wannan mulkin mallakan nasu duk da cewa ya canza salo abinda suka gani a tare da china wato shugabannin nahiyar afirka da su 'yan afirka kenan shine tana son kulla alaka da su ba tare da wasu sharuɗa ba na siyasa ko tattalin arziki musamman idan aka zo batun bayar da bashi domin muhimmanci cibiyoyin kuɗi na duniya da irin su asusun ba da lamuni na imf da bankin duniya da paris club waɗanda na ƙasashen turai ne ba su bai wata ƙasa daga cikin ƙasashe masu tasowa bashi ba tare da sun ginda sharuɗa ba da suke a matsayin tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasar irin waɗannan sharuɗan za su iya ƙunsar rage tallafin da gwamnati take bai wani ɓangare na cibiyoyi da talakawan ƙasar suke samun sauƙi wannan ɓangaren zai iya zama ilimi ne ko ruwan sha ko wutar lantarki da makamantansu wani lokacin sharaɗin da za a ginda wa ƙasa ta afirka kafin a bata wato bashi shine dole ta yi abin da su turawan suke so ta fuskar kare haƙƙin ɗan adam domin ya zama wani makami na siyasa ko kuma a buƙaci wannan ƙasar ta gudanar da wasu sauye-sauye a fagen siyasa haka shugabannin afirka suka saba ciwo bashi daga cibiyoyin kuɗi na yammacin turai bisa jagorancin amurka amma da cana ta fara zama mai taka rawa a fagen cinikayya da kasuwanci sai suka ga cewa ba ta kafa musu wani sharaɗi dama dai mafi yawancin shugabannin nahiyar ta afirka 'yan kama karya ne don haka suka nufi inda za a ba su bashi ba tare da an buƙace su da su yi wani gyara ba ko da na zahiri ne suna son a basu su ci gaba da kama karyarsu akan al'ummin ƙasansu china ta yi musu daidai za a iya kasa bukatu da sharuɗan dai da cibiyoyin kudaden na turai suke ginda wa kasashen nahiyar afirka zuwa gida uku na farko su ne masu kyau waɗanda ƙalla suke da alaƙa da kyautata haƙƙin ɗan adam da rage yadda ake cutar da 'yan ƙasa ta fuskar azabtar da su da wani abu da ya kama da haka na biyu shine ƙoƙarin farawa nahiyar ta afirka siyasar tattalin arziki ta jari hujja a ƙarƙashin wannan ne irin waɗannan cibiyoyi na kuɗi kan buƙaci a cire wani tallafi ko wani taimako da gwamnati kan ba wa wani ɓangare na sha'anin tafiyar da rayuwa da talakawa kan samu sauƙin na uku shine ƙoƙarin sayarwa da nahiyar afirka wasu manufofi ta hanyar rayuwa ce ta turawa wacce ta raba hannun riga da al'adu da kuma addinin mutanen afirka wasu daga cikin irin waɗannan da akwai batun ƙayyade matar da mazaje za su iya aura zuwa ɗaya tilo akwai ma wasu ƙasashen afirkan da wannan ya zama musu jiki da suka haramta auren fiye da mace ɗaya misali kamar ƙasar tunisia saboda da a tafi da al'adun turawa ko kuma auren jinsi da wasu al'adu na baɗala da can turawan ya shafa wanda bai da alaƙa da tarihi da al'adu na mutanen afirka balle addininsu to a tashin farko nahiyar afirka da shugabanninta ba su ga haka tare da ƙasar china ba wacce bayan basukan da take basu ta kuma gina musu sharkuta babba a birnin addis ababa kyauta sai dai wani abu da ya faru a cikin wannan sharkwatar ta afirka da ke birnin addis ababa a cikin watan janairu na shekara ta 2017 ya sauya wancan kyakkyawan kallon da afirkawa ke wa ƙasar sin wani injiniyan kwamfuta da yake aiki a cikin wannan ginin ya lura da wani abu da yake faruwa a cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa mai ɗaura kai ya lura cewa daga ƙarfe sha biyu zuwa karfe biyu na kowane daren allah na'urorin kwamfutar da suke cikin ginin suna aiki da kansu ba tare da cewa da akwai ma'aikata a cikinsu ba da ya zurfafa bincikensa sai lura da cewa idan waɗannan kwamfutocin sun kunna kansu suka fara aiki to abin da suke yi shine aikewa da dukkanin bayanan da aka ajiye a cikin rumbunansu zuwa wani wuri mai nisan kilomita dubu takwas wannan wurin ko ba ko ina ba ne illa birnin shanghai na kasar china wato a takaice china tana yi wa ilahirin nahiyar afirka leƙen asiri daga nan ne wasu masanan nahiyar suka fara mamakin yadda tun da farko ma ƙungiyar nahiyar ta afirka ta karɓi ta yin ƙasar china na gina mata cibiya kyauta domin a fagen siyasa babu abin da ake yi kyauta kuma babu sadaka a cikin alaƙar ƙasa da ƙasa kallon da suka yi wa cana tun farko cewa ba ta kafa sharaɗi da kuma ba ta shiga cikin harkokinsu na yau da kullum da tsoma baki a ciki kallo ne da ido ɗaya cana ba ta da bambanci da kowace ƙasa a duniya wajen ƙoƙarin kare maslahata ta ƙashin kanta ba ta kasashen da take hulɗa da su ba to ma saurare za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne amma a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa a kan wannan batu na alaƙa tsakanin nahiyar afirka da china da yadda ake kallon shi a matsayin wani sabon mulkin mallaka a cikin ruwan sanyi. amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. to ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma canza rana idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya